Oyo mata ta wallahi wanka ba likita na ba kullun sai ban kashi. Wallahi yanzu ba kashi zan baka ba dan na gano ka bajjin bugu. Rata ya kaza mu kanka kasa kawa honka sama. Mu dobo ruwan zahi da gishiri mu bi ka ta bugu. Kakka manci asibitin bakin mugu ta haki Ahmad Makama. Cikin sati allurar da aka ma sittin ta ban aiki mun da ta dadi. To ba mu da kuɗi ka sallame mu. To bari a yi ma kyauta. Yanzu ci dan shege ba mu so ka sallame mu. Wallahi ba mu sakin ka sai mun ma operation. ban da kuɗi.